A shekara ta 2017 ne dai kasashen Jamus da Norway suka asasa a karan farko wannan taro na nazarin hanyoyin sake gina yankin tafkin Chadi wanda rikicin Boko Haram da kuma sauyin yanayi suka ɗaiɗaita. Bayan taro na biyu wanda birnin Berlin na kasar Jamus ya karbi bakuncinsa a shekara ta 2017. A bana jamhuriyar Nijar ta karbi taron. Kuma Alhaji Lawan Magaji ministan ayyukan jin kai na jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin jagororin taron ya mana karin bayani a game da makasudinsa. Bayan wa'ancan taro biyu da aka yi sun hada dukiya da kayan aiki sun kai wannan karkara ta basankin lakca da kasar kamaru chad nigeria da niger yau da shekaru kusan bakwai zuwa takwas suke cikin wannan kokari shine yau muka ce wannan guri tunda kura ta dallaba kamata ya a taimaka ma mutanen karkara su koma kan tattalin arzikin su da suka sani noma kiwo kamun kihi da sauran shi kamata yake nan a hada masu hannu da shuni da suka kama ma wancan lokaci su zo su zamna su gani ya ne za su taimaka mutanen a ba su kayan aikin da za su yi tattalin arzikin su maimakon sakamakon sai 'yan majalisar ɗinkin duniya ko wani guri sun ba su abinci Idi Barde mataimakin gwamnan jihar Yobe daga tarayyar Najeriya. Jagoran tawagar jihar ta Yobe a wurin wannan taro ya bayyana muhimmancin sa ga jihar da ma a Najeriya baki ɗaya da kuma abin da suke jira daga gare shi. Kasan jihar Yobe muna cikin jiha ɗaya wanda muka shiga wannan masifin Boko Haram fiye shekara goma wanda mutanenmu mu lohar gaman da yawa sun kokona su sun kure mutane mun samu a lot of disaster so wannan takce ita bezin nan sun taimaka wa sitin mutanen mu gina musu gidaje da kuma ba su dan sana'o'i da taimakawa gina makarantu da shauran su nan so yanzu mun ina so sakan don a samu sa gina mutane kasan dai da talauci da asararka da yake na shekara kusan goma dole ka bi shekara biyar zuwa takwas har yanzu an ta ginawa a sake mutane su manta wannan fitina su koma daidai rayuwarsu. ita ma dai tawagar gundumar boso a jamhuriyar nijar da ke a yankin na tabkin chadi ta bakin shugaban tawagar ta a wurin wannan taro malam arime shatima karamin gwamnan gundumar ya bayyana abin da suke jira daga wannan taro abu na farko da muke so gwamnati ya tashi saye tare da 'yan hannu da shuni su maido gari ruwan namu garin wajen 81 ne amma yau a gari uku suka yi saura ba mai da ba na biyu yau boso fitsab layi kowa ya sani kilo 60 ne da babban layi kwalta to kilo 60 kina eh, sai ka ga mutum ya sa awa tara zuwa awa goma a tahiya a mota kuma gashi na yan gudun jira wanda suka zo daga Nijira sun zo sun mamaye garin namu boso to kenan dole yan hannu da su ne sai sun tashi sai Jamus wacce ke zama jagorar masu kawo tallafi ga wannan shiri na tafkin Chadi ta bakin karamar ministar harkokin wajen kasar ta Jamus Katia Kuel tuni ta sanar da saka hannu a jihu domin tallafawa shirin. Euh, ta ce tuni na sanar da cewa gwamnatin Jamus za ta kara yawan kuɗin da take baiwa shirin daga euro miliyan 87 a shekarar ta gabata zuwa euro miliyan 100 a shekara mai kamawa. To amma abu mai muhimmanci a wannan zama shine a yi bitar me aka yi da kuɗin da aka zuba a baya domin matsawar ba a yi wannan bita ba to kuɗaɗen da za a ci gaba da zubawa ba za su yi tasiri ba wajen cimma burin da aka sanya a gaba. Za a dai share kwanaki biyu ana gudanar da wannan taro inda da karshe za a fitar da jerin shawarwari na hanyoyin inganta wannan tsari na neman sake gina yankin na tafkin Chadi da ma kuma kuɗaɗen da shirin ke bukata. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.